This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata tara ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa A yau talata ne al'ummar musulmi a jamhuriyar Nijar suka yi bikin ƙaramar sallah bayan kammala azumin watan Ramadan. sannan annabi ya ce su mu lura'u ya cihi wa afduru lura'u ya cihi ku yi azumi in an ga wata bai ce in kai ka gani ba in jama'a ta gani kenan sannan in aka ce an gani to ku ajiye Malam Hamisu kenan daga birnin Maradi za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bambam inda Ramatu Garba ta tattauna da wata 'yar gane da ke sana'ar sai da abinci a birnin Masai na ƙasar Faransa. Muna kuma tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga yara albarkacin azumin watan Ramadan. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Tun jama'a salamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya ga labaran duniya. Yau talata Amurka ta matsawa Hamas lamba ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila ta dakatar da yakin Gaza na tsawon watanni shida. yayin da za ta kuma sako mutane 100 ko fiye da haka da ƙungiyar ta'addancin da amurka ta ayyana domin musanya da isra'ila ta sako ɗaruruwan falastinawan da take ɗaure da su sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya shaida manema labarai a birnin washington dc cewa shawara ce mai matukan muhimmanci da aka gabatar wa kungiyar hamas a birnin alkahira a ƙarshen makon da ya gabata kuma ya kamata amince da ita blinken ya ce yanzu batun yana hannun hamas duniya tana kallo don ganin abin da za ta yi hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce har yanzu dabban jama'a na ficewa daga sudan a kowace rana yayin da faɗan da ake gwabza tsakanin ɓangarorin dakarun biyu da ke faɗa da juna kusan shekara guda bai nuna alamar raguwa ba alƙaluma na baya-bayan nan na hukumar unchr sun nuna cewa sama da mutane miliyan 8.5 da aka tilasta barin gidajensu don bayan barkewar yaƙi ranar 15 ga watan afrilun 2023 a ƙasar sudan lamarin da ya sa wannan ya zama mafi girma na gudun hijira da rikicin jin kai a duniya adadin ya hada da 'yan sudan miliyan 1.8 da suka yi hijira zuwa kasashe makwabta domin neman mafaka hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin ta ce faɗan da ake gwabza tsakanin dakarun sojojin sudan da 'yan sa kai ya ruguza rayuwar al'umma ta ce hare-haren da ake kai wa fararen hula na ƙara ta'azzara ta ke haƙƙin ɗan adam ya zama ruwan dare ana ci gaba da cin zarafin masu alaƙa da tashe-tashen hankula ba tare da tsayawa ba sannan kuma tattalin arzikin ƙasar ya durƙushe labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ta yanke hukunci yau talata cewa ƙasashen mambobin tana da alhakin kare al'ummarsu daga illolin sauyin yanayi. Amma duk da haka ta yi watsi da wata babbar shari'a da wasu ɗaliban ƙasar Portugal su shida suka gabatar da nufin tilasta ƙasashe rage fitar da hayaƙi mai gurɓata muhalli. Kotun kare haƙƙoƙin ɗan adam ta tarayyar turai ta goyi bayan wasu mutane fiye da dubu biyu 'yan ƙasar switzerland na ƙungiyar manyan mata masu rajin kare muhalli waɗanda kuma suka nemi irin waɗannan matakan a wani zama na daban a hukunce-hukuncen inda wani magajin gari na faransa ya nemi a ƙarin ƙoƙarin gwamnati na yaƙi da sauyin yanayi amma bai yi nasara ba lauyoyin duka ukun sun yi fatan kotun za ta samu gwamnatocin ƙasashen suna da haƙƙi na doka da ya rataya a wuyansu don tabbatar da cewa ƙasashen sun cimma burinsu na yanayi daidai da na yarjejeniyar paris wani rahoto daga cibiyar wannan da zaman lafiya ta amurka ko Yusuf a takaici, ta ce dole ne amurka ta soya manufofinta na afirka tare da mai da hankali kan ma'adanai masu muhimmanci ciki har da bunƙasa harkokin diflomasiya da kasuwanci a cibiyoyin haƙar ma'adanai na afirka ƙungiyar ta ce ana buƙatar sauye-sauye ne domin samar da kariya daga yadda ake fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma cuwacuwar da wasu manyan ƙasashe ke yi ga kasuwar ma'adanai amurka ta dogara kacokan akan shigo da yawancin ma'adanai masu muhimmanci waɗanda ake amfani da su wajen haɗa batirin motoci masu amfani da lantarki da sauran ma'adanai kamar cobalt da graphite da manganese duk da ƙoƙarin da gwamnatin biden da majalisar dokokin ƙasar suka yi na tallafawa kamfanonin amurka a kasuwannin afirka ana ci gaba auna ci gaban da aka samu ba tare da wata alama da ke nuna cewa kasashen tana da kasashen yankin gulf na ja da baya ba rahoton na yusuf ya ba da shawarar gwamnatin amurka ta saka hannun jari a fannin diflomasiyar kasuwanci a afirka wasannin gasar zakarun turai na wannan makon za su gudana kamar yadda aka tsara duk da barazanar ta'addancin kungiyar isis in ji hukumar kwallon kafa turai a yau talata wata kafar ya labarai da ke alaka da kungiyar ta'addancin ta fitar da sakonni da dama da ke kira da a kai hare-hare filayen wasan da ake gudanar da wasannin kwata final a birnin paris da madrid da kuma london a ranakun talata da laraba akwai wasanni biyu da aka shirya gudanarwa a madrid inda real madrid za ta karɓi bakuncin manchester city a ranar talata yayin da atlantico madrid za ta karɓi hukuncin borussia diamond ranar laraba daga ƙarshe mazauna wata cibiyar kasuwanci ta myanmar sun tsallaka kan iyaka zuwa ƙasar thailand a yau talata sakamakon ƙarar fashewa wasu abubuwa bayan da wasu tsiraru masu ɗauke da makamai suka ce sun kwace wani muhimmin sansanin soja da ke kusa kamar yadda mazauna yankin suka shaida wa afp mayakan kungiyar karen national union sun faɗa ranar asabar cewa sun kwace wani sansanin soja mai tarzar kilomita goma yamma da mai duwi kuma sama da sojoji 600 da 'yan sanda da iyalansu ne suka miƙa wuya kamfanin dillancin labaran na faransa na ap ya tuntuɓi mazauna yankin a yau talata mazauna yankin sun ce suna jin karan harbe-harbe da fashewar abubuwa labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Bayan jin labarin ganin wata a wasu yankunan jamhuriyar Nijar, hukumar kasar ta ba da izinin a gabatar da sallar idin karamar sallah a yau talata bayan kwashe kwanaki 29 ana yin azumin watan Ramadan na shekarar nan ta 2024. Amma sauran kasashe ciki har da Saudiya, Najeriya da Ghana a gobe Laraba idan Allah ya kai mu ne za a yi sallah. Wakilin muryar Amurka Mansur Sani na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب kamar sauran masallatan idin ƙasar Nijar dubin dubatar al'umma musulmi ne suka gudanar da sallar idin karamar sallah bayan sanarwar tabbatar da ganin jinjirin wata daga mahukuntan kasar. Iyaka na abubu wa iyaka nasta'in Nan muna babban masallacin idin kan giwa na fadin sarkin Katsina Maraɗi mai martaba Ahmed Ali Zaki. Liman Shafi'u Isaka ne ya jagoranci sallar tare da addu'o'in fatan alkhairi ga jiha ga kasar Nijar baki daya. A bana dai kasar ta Nijar ce kadai aka yi sallah a cikin kasashen musulmi irin su Najeriya, Ghana har ma da Saudi Arabia da suke sa ran ganin watan a yau talata. Ayyi yau mai haza wannan wace rana ce sai jibril ya ce yau ita ce ranar asara Malam Hamisu Hassan ɗan takasi, ƙauren malamai na sarkin katsinar maraɗi ya yi tsokaci. To akwai hujjoji masu ƙwari. Na harko dai abin da Allah ya faɗa cikin ƙur'ani faman shahida min kuma shahar wanda yana raye wata ya tabbata daga cikin kuto ya yi azumi. Ba batun wanda ya gani ba aka ce. Sannan annabi ya ce su mu ya wa afduru ya ra'uyatihi ku yi azumi in an ga wata bai ce in kai ka gani ba in jama'a ta gani kenan sannan in aka ce an gani to ku ajiye a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da an zo an ce mai an ga wata sai ce ma mutum ka shaida ba abota ma kowa sai Allah ya ce eh ka shaida ni manzon Allah ne sai ya ce to ashe a sanar an ga wata kaiwa na hau rakumi daga nan zuwa gari kaza ka sanar da su an ga wata wa na hau doki daga nan zuwa gari kaza ka sanar da su an ga wata ko ina annabi ya tura mutane shi Allah ya azamu wannan nauyin to yanzu kau annabi ya cika sa rayuwa ta ya tahi a wajen suwa nauyi ya hau malamai da hukuma dama dai shi ƙididdiga kwanukan wata talatin ne ko 29 kuma nan kasai jiha ta kai wajen kusan jiha shidda inda aka aiko aka ce an ga wata kusan dai kaso 85 ne cikin 100 suka sallaci sallar a yau talata a faɗin ƙasar ta Nijar. Ga saɓanin gaisuwa tare da fatan su a wannan shekara. Madalla, to jama'a assalamu alaikum. Ni ne Ali Muhammad, president na ONG Sasad Ni'ima wadda aka sayar da fada Ni'ima a nan karcin limanci magamar takwas maraɗi jamhuriyar Nijar. Eh, ina ma dukkan jama'a duniya wanda suka sallah barka da sallah. Kuma ina fatan Allah ya sa wa'anda za su yi sallah gobe duka a gama aisa lahiya allah dai ya karbi ibada saboda ubangijin subhanahu wata'ala muna fata allah kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali a dukkan kasashen inda suke na musulmi dukkan duniya baki daya Allah ya tsaye da dukkan wannan tashin hankulan ya kama mu wadata ni'ima da jin daɗi da alkhairi. Ni ce Hajiya Baliki Sha'ib Fondasiyon gidan kowa. Ina gaida kowa ina ma kowa barka da sallah duniya baki ɗaya kuma Allah ya maimaita mu Allah ya sa muna cikin yardaddin Allah Allah ya sa wannan ibada da kowane musulmi Allah ya sa karɓaɓɓa ce. Sunana Haruna Lawali Matimago wanda aka yi sani da Lekan Post. Muna sana'a sai da kayan masarufi da sauransu kuma magana ma 'yan uwa musulmi na jamhuriyar Nijar barka da sallah da fatan Allah ya sa an sallah cikin koshin lahiya Allah ya karbi ibadunmu. Hamza Washewa Maradi wata muna gaida duka 'yan uwa da amina arziki musamman sarkin Maradi Ahmed Ali da kuma Liman da Fi'u da kuma Liman Alamu da duka 'yan uwa da amina arziki da duka 'yan kulab na duniya mabaki daya muna gaida duka 'yan jaridu na duniya na gidan radiyon Amerika. fatan Allah ya maimaita mana wata sallar ta baɗin baɗaɗa. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Mansur Sani. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci shida, ashirin da biyar, da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan za a iya kama mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku kuɗan shakata da wannan waƙar. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya na zalla. Wani gari bai kai gabas da nisa ba. Wani gari bai canja a suna ba. Madalla, jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. Shirin da ke haska fitila kan halin rayuwar 'yan Afirka a Turai da sauran sassan duniya. Abincin 'yan Afirka na ɗaya daga cikin ciman da yanzu haka ke samun gaba a samun karɓuwa musamman a ƙasashen Turai. yanzu kada turawa ke ci sakwara ba yana bani mamaki suna son abincin afirka a birnin marseille na kasar faransa inda shirin ya yada zango mun tattauna da ɗaya daga cikin masu sana'ar sayar da abinci da ta shahara a cikin birnin ba zan ce kamar ni abinci na na da daɗi yadda suke zuwa suna ci abinci su suke min advert. Muryar Amurka ta gano yadda sana'ar abincin 'yan Afirka kamar Ghana da Najeriya da Kamaru da ma Habasha ke ƙara samun karbuwa a ƙasashen Turai da yadda hakan ya taimaka sosai a azurta 'yan Afirka da dama. To sai a biyo mu don jin yadda wasu Turawa da ma 'yan Afirka ke da burin ganin sun yi amfani da sana'ar abinci wajen bunƙasa tattalin arzikin nahiyar ta Afirka. sunana ramata garba baba na ɗauko hamshake masu masu iya magana dai na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi amma ga malam mustapha nesa ce ta zo mai kusa Eh, afirka restaurant na 'yan ghana abin sha'awa inda za ka ga ita maman ghana inda za ka ga ana taruwa a ci duk abin da na je nake so na afirka zan samu wani fufu haku irin su ogolo soup irin su vegetable da sauransu dai kokoro da sauransu black soup duka ba irin miyan da babu kuma plantain da sauransu sometimes in na je ina cin abinci a wurin na sai in je na kamar ina afirka kuma musamman abin da yake burge ni yadda za ga turawa ana tururuwa zuwa cin abinci wajen to sai abin yake bani mamaki nake ganin kamar su turawan masu sun fi mu jin daɗin cin abincin ne saboda abin yana bani sha'awa sosai akwai kuma ainihin restaurant na 'yan senegal shi ma wanda gaskiya tururuwar da ake yi a nan kusan ce ma abin in ka je sai ya baka sha'awa sai mutum ya zama ɗan kallo saboda za ga turawa ma fi baƙaƙen yawa Mama Ghana kamar yadda aka fi saninta a birnin na Marcel ta ce sana'ar sayar da abinci baiwa ce daga Allah kuma da wuya ta iya kwatanta irin ribar da take samu sai dai abin da take alfahari da shi shine yadda ta samu karbuwa da kuma yadda waɗanda ma ba ma 'yan Afirka ba suke sahun gaba a tallata ta a Faransa da ma wajen ƙasar. Su suke kawo sunana suna je ko mini ko ina yan amerika muna da wani sojoji ma na amerika suna kan ruwa cikin shepo suka fara zuwa shai su kolo na sun zo su sha abinci ko wadda suka samu bakuna wai a ah, ina za mu samu abincin afirka mu ci kamar gida sa ce kamar ku je wurin magana in samu abinci ki ci kamar kira gida wadansu ba suna iya kira ni kamar one month two months sai sun zo masai sun zo su ci abinci wurina waɗansu kuma na paris su rayuwa su zo nan su zo su sai abinci kamar wani baya iya sai kamar pleti kamar takwas goma wai za shi sa cikin firijin shi ya je ci ya ce dafa duka na da matukar daɗi yaji yaji abincin na da daɗi sosai. Tabbas gani ya kori ji don waɗannan Faransawan na tadda su ne a gidan abincin Mama Ghana suna cin dafa duka wato Ghana jollof. Wasansu kuma na cin sakwara da miyan agushi. Madalla. To daga birnin na Masar ne na yada zango a Zurich babban birnin kasar Switzerland inda nan ma na yi kicibis da dandazan turawa a wani gidan abinci da ake sayar da abincin nan na 'yan kasar Habasha. Mr. Peter Lehman na ɗaya daga cikinsu ya dai bayyana min burinsa a gaba na ganin nauyin abincin 'yan kasar habasha ya karbu a sauran sassan duniya. Ya ce ɗanɗanon kayan ƙanshi musamman yaji-yajin na daga cikin abin da ke jan hankalin turawa zuwa cin abincin na 'yan Afirka. Sannan kuma nau'ukan da ake da su daban-daban kamar kowace ƙasa a Afirka da irin cimarta.

da su tura suka fi sani amma yanzu abinci kamar injira na 'yan kasar habasha ya so mu samu karbuwa a turai wani kuma abin sha'awa ga turawa a game da abincin na afirka shine yadda ake cinsa da hannu har yanzu wannan bakon abu ne a gare su amma kuma yana birge su. To duk da wannan ci gaban da aka samu masu sana'ar sayar da abinci a sassa daban-daban na turai musamman manyan birane kamar london da kuma faransa kalubalen da suke fuskanta ya hada da na daukar ma'aikata da kuma tarin harajin da suke biya umar bala mai sana'ar sayar da tsire a birnin london na kasar birtaniya ya yi karin bayani eh gaskiya babban kalubalen da muke eh, fuskanta shine kamar wajen biyan haraji da kuma ma'aikata saboda ma'aikata su ne aikin anan kasar saboda yana da matukar mahimmanci zama cewa mutanen da kake aiki da su irin mutanenmu ne kuma wadanda suke na gida wanda sun san yadda al'amuran suke to sai dai kuma dole ne anan zamu training din mutane wanda muke koya musu kuma wani lokacin yana daukar lokaci sannan kuma irin harajin da zamu da muke biya musu a kowace shekara yana da matakai yawa to shine wannan harajin matsayi shine da gaskiya babban kalubalen da muke fuskanta a wannan Masu sharhi kan al'amuran yau da kullun na ganin nan ba da jimawa ba abincin Afirka zai karaɗa ko'ina a duniya mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya. mata Garba. Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma daga yara albarkacin azumin watan Ramadan. Assalamu alaikum wa wabarakatu Sunana Zulfa wa Habib Madrasatu Abubakar Sadiq Suratul Fatih. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم To yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. yau talata amurka ta matsawa hamas lamba ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da isra'ila ta dakatar da yakin gaza na tsawon watanni shida yayin da za ta kuma sako mutane 100 ko fiye da haka da kungiyar ta'addancin da amurka ta ayyana domin musanya da isra'ila ta sako ɗaruruwan falastinawan da take ɗaure da su hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce har yanzu dabban jama'a na ficewa daga sudan a kowace rana yayin da faɗan da ake gwabza tsakanin ɓangarorin dakarun biyu da ke faɗa da juna kusan shekara guda bai nuna alamun raguwa ba alƙaluma na baya bayan nan na hukumar unchr sun nuna cewa sama da mutane miliyan 8.5 da aka tilasta barin gidajensu don bayan barkewar yaƙi ranar 15 ga watan afrilun 2023 a ƙasar sudan babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ta yanke hukunci yau talata cewa ƙasashen mambobin tana da alhakin kare al'ummarsu daga illolin sauyin yanayi amma duk da haka ta yi watsi da wata babbar shari'a da wasu ɗaliban ƙasar portugal su shida suka gabatar da nufin tilasta ƙasashe rage fitar da hayaƙi mai gurɓata muhalli kotun kare haƙoƙin ɗan adam ta tarayyar turai ta goyi bayan wasu mutane fiye da dubu biyu 'yan ƙasar switzerland na ƙungiyar manyan mata masu rajin kare muhalli wani rahoto daga cibiyar wannan da zaman lafiya ta amurka ko Yusuf a takaici ta ce dole ne amurka ta soya manufofinta na afirka tare da mai da hankali kan ma'adanai masu muhimmanci ciki har da bunƙasa harkokin diflomasiya da kasuwanci a cibiyoyin haƙar ma'adanai na afirka ƙungiyar ta ce ana buƙatar sauye-sauye ne domin samar da kariya daga yadda ake fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma cuwacuwar da wasu manyan ƙasashe ke yi ga kasuwar ma'adanai amurka ta dogara kacokan akan shigo da yawancin ma'adanai masu muhimmanci waɗanda ake amfani da su wajen haɗa batirin motoci masu amfani da lantarki da sauran ma'adanai kamar cobalt da graphite da manganese Masu sauraro da takaitattun labaran maka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. a madadin sarfila hashin gumel da ya taya na gabatar da shirin da dasalan mcconnell wanda ya hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya kuma a yi bukukuwan sallah lafiya.